Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Da rashin ta yi akan bar arha, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Jama'a Assalamu alaikum. Yau za mu kawo ƙarshen firarmu a kan takaddamar kasuwanci tsakanin China da Amurka. Masananmu Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawal Habib Yahaya. za su bayyana mana irin hoɓasan da ya kamata gwamnatocin jihohi da 'yan kasuwansu su yi domin tattalin arzikinsu ya haɓaka. Jama'a sai a biyo mu domin jin ƙarshen firar. Alhaji Suleiman Bello, ga dakta ya ce fa ba za ku iya ku kaɗai ba, amma sai wani ke ganin kamar kuna da kungiyoyi da hukumomin ko kuma hukumomin da kuke hulɗa da su na kasashen duniya misali ba wata kafa da za ku yi amfani irin wannan kamar international connections da ake faɗa misali ku ci gajiyar wannan abu kafin ma a kai ga cewa tunda watakila za a kai wani mizani da kasashen biyu za su gane cewa eh, ya kamata mu sasanta eh akwai kaga misali kamar akwai akwai chamber eh, chamber of commerce da su ma zan agriculture akwai manufacturer association of nigeria a uh, jiza are all da suke da alaƙoƙi da irin su yanzu kamar ita chamber movement is the world over kowanne gari akwai shi so these are bodies wanda za a iya yi uh, mu'amala su a samu a cigaje wannan abin kasan shi wannan yakin wato eh, abu ne na fuska biyu kamar for Nigeria hmm. implication for Nigeria shi abubuwa ne guda biyu kasan ah, foreign reserve din mu hmm. yanzu na Nigeria 90 90% hmm. ah, a dala yake kashi 90 bisa dari sannan kuma kamar kashi hudu ko kashi biyar yana yana da yawan biyar ko kuma suna wani gaban nan to kasan yanzu idan idan aka samu wannan matsalar ta kaddamar da abin nan kasan najeriya za su iya daga nasu inda amerika take kashi 90 a ce misali mai ko da kashi 40 ya dauka kaga su sun ragu hmm. sau kowa zai so ajiya da kudinsa hmm. to idan amerika suka yi sawancan yaƙi abubuwa ne za su ta fuska guda biyu eh, mu da wasu irinmu za su iya tanda aka lasu su koma su koma Raymond B mm. wanda kaga wannan magana da ake tsakanin Najeriya ta maganar currency exchange a yan jima ana yi mm. amma yanzu a wannan shekarar a wannan shekarar watan hudu ga wannan shekarar. aka yi sani a gaiman nan me yasa tuntun da ba a yi ba saboda da yi babu na da abin ya yi zafi sai suke neman mafita kaga eh, su China suka kan da karki suka suka suka sani wannan agreement nan mm. saboda China su ne largest exporters of commodities a duniya su suka kowace ƙasa fitar da ƙasashe eh, ah, a kayayyaki to kuma a Najeriya China ita ce abokin hudun ta farko kuma mai sun ce Amerika. Hmm. inda Amerika suka fi su sun fi su karfi misali samun masali kamar mun mai ne muke ba Amerika. Hmm. kuma shi abu ne mai jan kuɗi da yawa amma kayayyaki masu yawa kuma sun firka China so shi sa China sun ɗara su to ai Amerika ba su wannan abin ya canja ba misali yanzu a gap din da yake tsakanin america da abin nan ya ce ya karu su exports din su ya yi reducing so idan kamar da ya ce zawarcin mu za a yi to amma sai mun yi takun so idan muka yi kuma 'yan kasuwa suka yi da kungiyoyin 'yan kasuwa wanda suke da wanda suke da capacity da, da know-how da za su iya fita su nemo abokan hulɗa a kungiyance a kungiyance ina ga za a yi samun nasara to amma um, watakila ko da a kungiyar ne wani zai ce kuma akwai batun tun da alaka ce ta ƙasa da ƙasa an ce sai wani lokacin wasu al'amuran sai gwamnati ta saka hannu um, baka ga har yanzu dai ana buƙatar misali uh, shigowar gwamnati misali ai yanzu idan ka tashi daga zaka je China kai kai kai hulɗa hmm. ai Najeriya embassy tana nan ita za ta zama muku gobe jibi ai shine gwamnati yanzu in zaka tafi in zaka tafi ka je kai wannan hulɗar ko karama ce yan basi suna buƙatar ka sanar da su kuma ka suna ciki saka dole kamar shi shi ake za a kisha organized private sector hmm. zai zama murhu ne da gwamnati da organized private sector da su kuma nan mutane na waje hmm. ai ba za ka iya wani abu ba gwamnati ba ai gwamnati ita ce jigo hmm. kamar mutum ne a ce zai shigo baka da abu gida ai sai haka dama To kamar yadda ɗazu muka faɗi kaso kasuwa suna da ɗumbin ƙalubale na farko kawai tsari ne na zama murna musamman mu a nan arewa misali za ka iya cewa sannan kuma gashi a ɗazu kai mana bayanin cewa akwai ƙarancin tallafi da sauransu har yanzu dai kuma ƙarancin wannan wato zama murnar ya sa da yawan daga cikin 'yan kasuwa duk da suna da kuɗi a hannunsu amma ba san alfanun irin waɗannan cibiyoyi naku na eh, kasuwanci masana'antu ba na cikin gidan ma ballantana na ƙetare ya kake ganin ko da su waɗannan cibiyoyin sun shigo ciki 'yan kasuwa da tun da dama dai su dai muke so a ce misali a ƙarshen ƙarshe da su da ma waɗanda ba 'yan kasuwa ba sun amfana da wani ya za su ci gajiyar wannan yunƙuri misali na ƙungiyoyinku misali eh, kasan ga ta gaskiya akwai nakasu wajen ilimi na zamani mm. eh, shi kuma kasuwanci na zamani yanzu gaskiya sai da ilimi na zamani saka kira shi da cewa waɗanda suke da harka suke da tunanin yin abu su nemi ahalin abin su yi da su in baka sani baka tambaya eh, gani suke gaba da yawa da kan cakawa irin wannan kungiyoyi ba su da amfani amma suna amfani kwarai da gaske yanzu idan ka shi fita waje za ka yi harka na san wani ɗan kasuwa a nan a baya wanda ya je zai siyo injina wajen shekara ashirin da wani abu suka wuce kasancewar shugaban chamber of commerce na kano yana garin da ya je wajen mitin ɗinsu ya sauƙa masa abubuwan da yawa so kamar waje daga an ce kana misali irin kungiya kamar marfashin Association of Nigeria ko kuma Chamber of Commerce wato ana ganin cewa eh kai sahihin dan kasuwa ne sahihin mai masana'anta ne hmm. amma kawai ka zo su ka ce kawai ka zo kamar kuma in najeriya ta yi kaurin suna wajen abubuwa na rashin kirki na almundahana ba kowa zai ma'amala da kai ba saka dole su kungiyoyin su fita su wayawa da 'yan kasuwa kai 'yan kasuwa kuma su ba da dama a waya musu da sannan kuma su shiga cikin wannan harka don su fahimce ta don kuma su samu sauƙin wannan abin tun da magana na an daɗe ana yin ta kuma watakila ku a matakin ku ko dai na jiha ko na tarayya da kuke harkanan ta nasima kuna da eh, bayanai ko rahotanni irin waɗannan akwai wani yunkuri da kuke ne a hannu ɗaya ku wayar da kan 'yan kasuwa ko ku an karar da su a ɗaya hannun kuma ku an karar da gwamnati eh ana yi ai kullum za ka ga cewa can ba akwai masu sana'a bitin da gwamnati sana'a da gwamnati ka kuma yanzu ai tsohon shugaban can banne ma yanzu yake kwamishinan masana'antu a Kano sa haka kaga shi ya fahimci yana yanzu ya shiga kowane bangare saka kalubale yana kansa ya hada wannan abin nan ya fahimtar da kowa saboda kowa zai saurare shi saboda yanzu komai ya kare akan teburinsa saboda haka aikin shi ne babban shi ne aikin irin kungiyoyi kamar irin su can kuma shi ne cewa su an karar da mutane akan irin wannan abin ko baka so ba a bi ka duk inda kake a je a gaya maka a'a ko daga rediyo ne ko a jarida ko a rubuce ko a zo physically kanka a gaya maka abin da ya kamata ka yi shine kaza idan kai ba wai ka kakewa ba yanzu wanda yake da masana'anta in ya rufe ai ba kansa kawai ya rufe ba cutuwar wasu ma sai ta fi cutuwar da zai yi mm. ah, yanzu zai ka dauko dala miliyan goma ka ce ka zuba ka abin da sai ka shekara ishirin baka abin ɗinta ba amma idan ya zata idan ya zuba ta a account da tun da naira yake ci inda shine akan kansa da iyalinsa ai sai mutu bai su kare ba saka abu ne na taimako ba banda samun kuɗin abu ne kuma na taimako na taimakon kansa taimakon al'umma yan uwa da sauransu saka abu ne da ma ba ka da hangen ma da kungiyar da gwamnati ya kamata ta nusar sheka. sai kai mun san muna karin tarihi a 60s and 70s a gari kamar Kano da yawa da suka yi da suka yi masana'antu gwamnati ta ba su kuɗi ta ba su bashi a ɗan ruwa kaɗan kuma aka ba su fili kyauta kuma aka yi masu abubuwan da suke bukata sakai haɗin kan dole a yi shi eh, mu kuma kanmu yan kasuwa da fatuwa ne wanda muke gaba wannan kungiyoyi dole mu tashi mu ankarar da mutanenmu dan yanzu akwai wanda misali yanzu za ga cewa yanzu bari maka misali yanzu kama a ce da da mayafi mayafin da yanzu kawai kamar Kano a ce ana samun akwai miliyan mutum miliyan goma sha biyar a ce matan da suke Kano kawai su miliyan biyar ne a ce kowace mace a rana za ta ɗauko mayafi ɗaya ta ɗora nawa ne ba bashin da bata dan kwali guda uku ko huda da dakin ta hmm. amma ce wannan suyawa muke muna kawowa so haka the market is there hmm. so ya kamata mu exploiting ta. Hmm. ya za mu yi shine cewa mu zo mu sana'anta wannan abin anan mutane za su iya kawo mana machine da takarkar expertise mu ko muna da market da resources da za a yi wannan abin yau dama abin da nake so dan ƙara magana kina wai abin da baya ga waɗannan kalubale na infrastructure da ake magana muna ko da ƙwararrun da za su iya sanarwa eh sana'antarwa ƙwararru misali injoni da masana akwai akwai ƙwararru amma ba su ishe ba amma duniya yanzu a buɗe ciki duk wani eh, ƙwararren da kake so za ka iya samu shi ba zai zo ya ma aiki wani ma zai baka aiki bai zo nan ba eh, Dr. wai a ƙarshen ƙarshe wacce rawa gwamnonin jihohi za su taka akan wannan batu ne misali baya ga ita rawar gwamnatin tarayya da ka ambata mana a baya to gwamnoni ya kamata su gane cewa akwai manyan ƙungiyoyin 'yan kasuwa a jihohinsu suna buƙatar tuntuɓarsu ba wai kawai a zaman zamantakewa da bukukuwa ba hatta a wajen tanadin kasafin kuɗi ya kamata a saurari 'yan kasuwa da ra'ayinsu domin a ga me ya ci gaban kasuwanci wani irin haraji za a sa musu menene zai iya taimakawa kasuwancinsu domin su kansu jihohin sa'arsu da nasararsu da ci gabansu ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samawa mutane aikin yi ya danganta da yadda kasuwanci ya bunƙasa domin samun zaman lafiyar jihar ita kanta a ɗaya yaran da suke ragaita da marasa aikin yi sannan bunƙasar kasuwanci da ci gabansa shi ne zai daɗa bawa su kansu jihohin nan kuɗin shiga ba tare da suna ɗaukan hula a hannu suna zuwa wajen gwamnatin tsakiya bara ba. Nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake ji mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Solomon Abo da Chubahiro Dedene da suka shirya mana sauti, ne Salo Garba ke cewar ku huta lafiya. kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai